قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون sai manzansu ya ce da su yanzu za ku bi iyayenku ko da kuwa na zo muku da abin da ya fi addinin da suke kai alheri sai suka ce mu mun kafircewa abin da aka aiko ka da shi kai da waɗanda suka rigaye ka daga cikin manzanni